بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta an-nutbah annutba ما للمناد جعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهمه ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب سله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل من صلة أو غيرها نلت الأمل

ورائما زدها رتل إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا من في الندم يأبى سكون الأرجاء الترخيم ترخيم نحذف آخر المنادى ترخيم نحذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة كيسعى في من دعا سعادة وجوزنه مطلقا في كل ما وتأويلهم مطلقا في كل ما أنف بالها والذي قد رخما أنف بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحذلا بحذفها وفره بعد وحذلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا to satin da ya wuce allah cikin yardansa da taimakonsa mun karkare magana kan alis tewata sannan muka karanci hukunce-hukuncen da ta yi da ita to yau insha allahu za mu yi magana a kan annudba idan aka ce annudba ya sha bamban da mandubi a usulul fiqh domin su can mala yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku su can su amma annudba annahu wato shine nida'u almutafajja alai wanda kake kuka rashin sa ko kuma wal mutawajja minhu abinda kake jin zafin sa radadi kamar ka ce wa sayyida in ka rasa shi wa muhammada wa safiya in ka rasa masoyi wa khalila kaga wannan nida'ul mutafajja'i alai wanda kake samu raɗaɗi wurin rasansa ko kuma nida'ul mutawajja'i min abinda kake jin raɗaɗi kamar ka ce wa kabida warijla misali in kafan na ma ciwo ko wa ra'sa misali to shi ne annod ba to sai malai ya ce ahkamul nida mun ɗauko hukunce-hukunce kan munada muka ce cikin abin da muka karanto in qasimul munada ila khamsati aqsa munada ya kasu gida biyar akwai alam mufrad akwai munada al-maqsud akwai nakira ghayr maqsud akwai munada mudaf akwai munada shabihun bil mun fahimci wannan to duk waɗannan hukunce hukunce guda biyar sai ce yadda zaka baiwa munada hukunci baiwa shi ma mandubi wannan hukunci bi ma'ana mandubi ke da ya kasancewa mudaf yana iya kasancewa shabihun bil mudaf yana iya kasancewa alam misali eh to amma sai tobace wasu su to amma kuma akwai wasu daga cikin can su kasuriyon wa'ana kamar na kira ba za ka iya yin ba da na kira ba dan ba za ka yi cewa wa rajulu domin kusa harfu nida'il mandub shine wa amma kuma ya'un takan iya zuwa wani zubi in karina ta nuna haka amma dai asalin harafinta shine wa mun fahimci wannan sai ma da ce malin munadaji an dubin wama bi ma'ana abin da ka sanya wa munada to sanya wa mandubi shi ma wannan a samun hamsa ne ko su ka kawo nan to amma yanzu a ciki sai ya fara cire wasu وما نكر لم يندب ولا ما mata يعني نكرة باء متى مندوي باك ايتشوا ورجل ده رجل نكرة mu bai ce wannan kowa fulanu ba ka iya yi saboda na kira ce haka kuma al-muhammad kama asma'ul ishara ba ka iya cewa wa haga wa haga rajul ba za ka yi cewa saboda mubhami ne shi ko mandubi ana yi wa wanda aka sani ne domin ko dai ka koka rashinsa ko kuma ka koka zafinsa to duk kowane ne bai yi wa kai wanda baka sani ba ɗaya eh, rashi ne zaka koka ma wanda ka sani ne ko wanda baka sani ba to ya ko zaka kira wanda baka sani ba ka ce wa rajul in ko raɗaɗi ne zaka koka abin da ka ji shi in ne ko ko abin da aka baka labari to kaga shi sa na kira da mubham bai biyo mu ba muna fahimta to haka al-asma'ul mawsula wacce take da al alifun da lamu ita ma ba yi mata wato nudba kamar ka ce wa misali ba yi amma kusa akwai asma'ul ishara waɗanda yake ba su da alif da lam kama asma'ul mausula kama irin su kama irin su asma'u mausula allati al-unsa alladhi wal ya idha ma sunniya la tuthbiti bal ma awlihi al-alama wan nunu in tushtat fala malama to bi ma'ana yani kaman ma da man su kana iya musu nida'ul mandub ko nida'un nudba amma bi sharti an yashtahira da sila ya zanto kuma sila su tana biye da su don kusan ka'idan isu asma'ul mausula wa kulluha yalzamu ba'daha sila ala damiri la'iqin mushtamila dole a samu abinda ake cewa silatul mausul bayan ismul mausul mun fahimci wannan to in ya zamana ismul mausul ghairu muhallan bil alif babu alif da lamun a cikin sa sannan kuma zanto ga asilarsa an ganta to kana iya mishi nida'ul mandu kamar ka ce wa man hafara bi'ra zamzamin wa man kaga man ismul mawsul mun bai wannan hafara duk in bayan ka gama kaga ai hafara ma a zamzam zaka ce wa hafara ma a zamzam sulatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab to in irin wannan ne to ya halatta kana yi mun fahimci wannan amma duk ismul mausul din da yazo da alif da lamun kamar irin allazi allati na to sai ya ce ismul mausul muka ce idan ya zamana akwai alif da lamun a cikinsa ba a yi mashi nida'un nutba amma in ba alif da lamun kuma ya zanto akwai silarsa to za a yi masa nida'un mando sai mana ce wa yundabul mansulu yundabul mausulu yani ismul mausul ana iya mashi nida'ul mandub amma ne yaushe billadi ishtahar da abin da ya shahara da shi na da abin da ya shahara da shi na sila ka bi'iri zamzamin kamar cewanka bi'iri zamzamin amma a yaushe yali wa man hafara wacce za ta zo bayan wa man hafara bi'ira zamzamin asalin jumlan kenan amma sai gabatar sai kuma yi jinkirta sai ce to kamar dai ka ce mai bi'ira zamzamin yali wa man hafara yani ya zo bayan wa man hafara sai ka ɗauki wancan ka ce mai bi'ira zamzamin to kaga wa anan yani harfun nida harfu nida'il mandub ko kuma ka ce harfu nida'il wa nudba harfu nida'in wa nudba sai ka ce man ismu mausulin munadan mandub mabniyun ala sukun fi mahalli nazbin maf'ul bi لفعل محذوف وجوبا تقديره ko كو أتوجع كو da تو أبن ذاك mun fahimci wannan to sai malam yanzu zai mana magana akan wani hukunci na maksur tunda ai kun san aslan almandub ai ana kara mashi alifun da ake cewa alifun nudba ha'u din na ce ha'u sakt misali kamar ka ce wa zaida kaga ga alifun ka kara ga ha'u alifun a ce da ita alifun nudba ha'u da ce da ita ha'u sakt mun fahimci wannan to yaya hukuncin zai zamo idza kana lismu mahsura kamar Musa mun ji wannan sai ma da ce to ka in irin wannan ka karo da shi kamar Isa kaman Musa share asalin alifun ɗinsa sai ka kawo alifin nudba a wurin madadin wacce ka share da kuma hausakt tunda musa an za a rubuta ya kaga yawa kwance take ai yawa to amma wannan kaga daga ta zaka yi to shari waccan din ta asali ka kawo ta nurba an fahimci wannan in ka gana maka cewa musa in ka gana cewa musa da hau dukkanar zaki shine wanda ce wa mundahal mandubi wa muntahal mandubi sulhu bil alif karshen ismul mandub sada shi da alifin ƙarshen ismul mandub sada shi da alifin matluha abinda ke biye da ita shine zai zama alifin yaushe in kana mislaha hudif in har irin ta ita din ne ka share ma'ana in sunan ya kasance maksur ne kaga ƙarshen shi zai zo da alifin to in ka share aliful qasri din to sanyawa abin da zai biye wa wacce ka share alifun amma yanzu ba maksura ba zai zama alifun nudba shine in kana misluha udif mun fahimci wannan ko in kana mislaha udif to haka na to haka tanwini wanda za a cika sa ƙarshen magana da shi ko dai ya kasance a cikin jumla ce ta sila ko kuma ya kasance a cikin jumla wacce yake ba sila ba misali in ka ce wa man hafara bi'ra zamzamin kaga tanwili ne wanda aka cika sa sila da shi yawa amma ka ce wa gulama khamisin tanwini ne wanda aka cika jumla amma ba ta ba ta sula ba to kowanne daga cikin su kana da zabi in kaso kana iya ce wa man hafara bi'ra zamzama kana kana iya cewa wa ghulama khamisa amma shi dalilin sai ba kan mudafi ne yake mun dole eh to haida ba kai kamata zan idan ce wa man hafara bi'ra misali wa to hafara bi'ra eh zai yi tunda ko ko ce wa man hafara bi'ra to wa man hafara bi'ran zai zama to amma eh to amma kuma in ka kawo shi haka zai shiga cikin ibhami rijiya wace ai shi abin da zai ba wani ɗin man nama da tun ya zata a wani na ita nama shi wani ɗin suna dina cikin sun dina eto eh, bai ran dole ka canza shi wa man hafara bi'ra <laughs> ka gane dole shi biyar ɗin zai ka canza shi mm. yawa to shi ne wani ce ka كذاك تنوين الذي bihi كمل haka irin wannan tamwinin wanda da shi ne ya ci kasa min silatin wato jumlar da yake silaci au kai koma ma irin wacce ba ma silar ba niltal amal in dai za ka yi wannan to ka samu ka ko dai ka ce yani ko dai ka ce wa gulama khamisin ka ce wa gulama khamisa fi ghairi sila ko wa man hafara bi'ra zamzamin wa man hafara bi'ra zamzama fi sila kenan to duk dai wanda kai din nibtal amal ka samu burin da kake nema muna fahimta to sai mandubi in za ka kira abin da zai kawo hatsaniya allazi yuqi'ul laps wanda zai cudanye kaga idan kace wa ulama zaida wannan abu dai yake babu wani matsala a cikin sa amma in zaka kira misali mukhatab ko mukhataba ko ghaib ko ghaiba ya zama za a samu laps a cikinsa to dole sai aka ce sai ka bayyana idan zan ce misali wa Maka da wa Maki kaga mandub mukhatab da mandub mukhatba mun fahimta to in za ka mai da shi bil qasr yaya za ka ce wa wa maka misali da wa ghulamaki in zaka sadar mun karshen shi da alifun din nan ta nutba ko kuma yadda wasu ke ce alifun za'ida don ana kiranta haka yawa wasu ce da ita alifun nutba wasu ce alifun za'ida amma ha lisakt yawa to in zaka sadar da shi ya rai <laughs> to to to ya zama mukhatab ko mukhatab kaga an samu nas wadda waka kama da ya waka kama na wakiya na ya shi ya ya ba ka amma na mace ne da to shi da aka ce to aka ce za a samu laps to ka sanya wa kowanne har yujanisu na kasance wa gulamaka لأن الفتحة تناسب الألف كيكو وغلامك لأن الكسرة تناسب الياء شيكي أنا سيكا وتشم مو مجونا ولا وكا وشكل حتما yin wasa ne mala abubakar dole ne aulihi mujamisan jibinta ma na kusa wanda ya raɗe shi don ka bambance mana muhatab da muhataba da ra'ib da ra'iba don ba sarari ka ce ya ulama hu ya ulama ha ka gani in za ka sa shi bil qasri wal ha zai zama wa ulama hu wa ulama ha to shi kuma hudin yaya zai zama to ka ga sa laps to to to sai a a sanya mashi in za ka kira hudin sai ka ce wahu la hu da yani da kuma hawu shine wa shakla hatsman aulihi mujanisa wato wasali dole ne jibinta mana rabe da shi na kusa sanya ma wasali in ya yakun fathu bi wahmin bisa. in ya kasance wato fataha da imuwa ta kawo cuɗanya ma'ana in har zaka bi da shi akan tsarin da aka san shi da shi ya zanto fatahar za ta kawo mana rudani to ta shi wasalinsa mu gani sai mu ce wa gulamaki wa gulamaka

wa gulamakuhun amma za ka share wawon littaka isaki ne wa gulamakuhun ma wa gulamakuhun na ba ba <laughs> wa gulamakuhun na wannan hawan da ka kawo na an yi na yin takadiru an tunnai ai an tunna ba ga nuna tauki ta zama eh. to ai an kudi da ka tsara da ba ha usakt eh eh wa ai ka kawo biyu ne malam ai hunna da asalin kalmar hunna to hunna shi ba ba kunna yake yi ne na tadabiru kunna ba an kunna Allah an kunna ga ibn hawiya kunna wa gulama kunna na'am na'am a a in ba a san shi ba dai eh, in ba ta yi ta wanda ka sani din ya faku bai nan eh, ai ta yi ka san shi shi da yake gawa ka ce kai wa dan shi shi wanda ka sani amma kai kiran wanda baka sani ba shine ba zai yi ba amma da ya haka maka labarin wanda bai na yi sai ya zanto kai na duba mun fahimci wannan to in ka so eh idan ka so kana iya ƙara ha'un da ake cewa ha'u sakt amma bi sharti an yakuna inda alwaqf ya kasance a lokacin tsayuwa mun fahimci wannan yawa sai ka kawo kai maka ce wa zaida ko kuma ka share ha'un ka ce wa zaida kawai da alifa an fahimci wannan yawa to amma kuma eh, idan tsayuwa kai in tsayuwa mana in za ka haɗa jumla ka zarce to sai ka share wannan ha'u sakt ba a yin sula da ita sai dai libbaruwar shari'a ala ya amru amra wa amru ibn zubaira ala ya amru amra yawa da wajen ci gaba alaya ya amru wa amru ibn zubaira to ga wannan daura ce shari'a to da haka inda alwaq a wurin tsayawa zaka zo da ha'u sakt amma inda alwasl sai ka share ta ka kawo alif za'ida ko kuma alif nutba shine ma ne ce wa waqifan zid ha'a saktin in turid yani in turu bil wuqufa zid ha as-sakt in dai nufi ka nufin tsayawa ne to ƙara ha as wa in tasha idan ko kaso fal madda to kai maddi kawai ka ce wa zaida wal ha la tazid amma ha din kuma to karka ƙara ta lokacin wucewa sai za ka tsaya in za ka tsaya ka ce wa zaida amma in wuce za ka yi wa zai da ladhi bani. misali ba za ka kawo ta kuma sannan ka hada ba asali a ko ta ma misali za ka tsare da da yi kan tabon sattar ya na kuma na ji ita ma akwai ta bayani ba usat na Hau eh eh za ta yi ɗauka da wata can cikin abin nan menene walau a shirya ko la yabi ta an yawa yawa lalle ya rijewa ka wa ba su ma da ini hashiri na eh yawa a can cikin al'ami wani cewa ne yake ce walau a shirya ula'ika ladina هداهم الله فلهداهم مقتدي ايوه yawa fabi hudahum muqtadi kagan na na na inda za a yi wasu kasar ya gaba eh to ya ce a jazar kas in ji ya ce kana yin kasa kasi fabi hudahu muqtadihi qul la as'alu kuma alaihi ajr ai hausar ce kawai ta tsayuwa how is sacked kawai suna tafiya shi kenan ektadi yawa firam muna fahimta ga ba shi ba wa yawa eh to amma na shi wasu sai kawo ala amru amra amru zubaira wani ba ne wannan mala ألا يا أم أه، ألا يا امر امره مفاعلة فعول مفاعلة فعول يعني بحول الشعر وفيرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول أما أنا الرجز الوافر بتام الوافر نعم muna fahimta wajen to idan ya zama na cewa ya'un wato ka tsayi akan yawon kun can mun karanto wata ka'ida yake cewa menene ij'al munadan sahha in yudaf liya ki abdi abdi abda abda abdiya na'am idan ka so idan ya zama na munadal mandub mudaf ne ya zama na ya'un din nan yani kana tsaye ta da sukuni ne to kana da zabi guda biyu kama abd kana iya cewa wa abdiya da kun tare da fatha sannan kuma da alifun nudba sannan kuma kana iya share ya'ul mutakallim ka ce wa abda ka share ya'un sa amma ka kawo alifun nudba mun fahimci wannan eh, in ya kasance asalin yawon kana tsaye a kanta da sukuni ne da kamar ka ce ya abdi ne da asalinta to kana iya in kai nutba nidaul nutba kana ce wa abdiya kana ce wa abda kana da zabi shine yanzu ka kawo a hausa ba hausa wa abda kan ka wa abdiya ci. cini hausa ko kuma mu ce kana da matsayi guda uku ko ka ce wa abdiya da hausa ko wa abdiya bai hasbi ha isat da cire ha usat ko kuma ka ce wa abda da cire ita ya ulma ya wani takallin yawa ba ba ba ya abda eh ba haun a akwai alif ba haun ba ya ne wa abda wa abda na biyu kenan wa abda eh ba hawu kenan ba a wa abda yawa wa abda Na sannan na kuma kace ne wa abdiya yawa kana iya ne ma ce wa qa'ilun wa abdiya wa abda kaga ka guda nawa kenan guda biyu man fil nidal ya za sukunin abda wato wannan ya keɓanci ga mutumin da yake bayyanar da sukunin ne akan yawon ne kamar wa abdi to yana da zaɓin ya ce wa abda yana da zaɓin ya ce wa abda yana da zaɓin kuma ya ce wa abdiya shine wa qailun wa abdiya wa abda man fi nida za su man fi nida ya za su kunin abda yani game da mutumin da yake bayyanar da sukuni akan ya'un a halin nida to shi yana da fuskoki guda biyu in zai yi nida'un nudba ko dai ya ambato da ya'ul mutakallim da kuma alifun nutba ko kuma ya share ya'ul mutakallim ya kawo alifun nutba ka mala nauri kenan idan asalin sai zanto ya abdi kenan shine na wannan yawa yau ana magana da sahihul akhir kenan eh, eh. to mala nauri ya abdi ai ba zai yi bada ba sai an yi idafa zuwa ga yau tunda imam ce ya abdi ya abdi nake ba kenan eh a abin da ke magana eh, ah, mm. ai ka saka da cewa ya abdiya kamar kul ya ibadiya to wanda shi bai bayyanar da fatha akan ya'un kawai cewa ke ya abdi da sukunin kawai to shi ne ke da waɗannan halayya guda biyu <laughs> ka gane da ai kasan ce akwai hamsatu aujo fuskoki biyar duk ko kowanne to in kai ka faɗo cikin wanda kawai ta ya yawa shi ne ce manfin nida eh, aliya za sukunin abda ne wanda yake bayyanar da ainihin sukuni akan ya'un a lokacin nida'i to shi yana da zaɓin zai nudu baya wannan to sai a gurguje na daidai eh ai farin cikin ya kai ya. wa faraha farin cikin ai ma ya zama in ciki kenan eh ai ba wai sai lalle yana raɗaɗi ba a'a duk abin da dai ai akwai farin cikin da zai zautar da kai shi ma yi ma mu mutawajjiya mai amma kuma sallallahu wani farin cikin da ake da ta ji an kira shi haka ai ba ya zama farin cikin haka duk wani farin cikin da mutum ya faɗa ya faɗe shi yana farin ciki ba ka cikin da ciki yake ai shi ma na alwazar jami'in malam bayan za su yi wani su yi wani zai yi wani farin ciki sai farin ciki ko wani ciki shi ne ake kawo shi tsarin shi ne ce baya zuwa a haka da farin ciki tsaki na abin da ake magana da tawajjo wai ba sai lallai raɗaɗi ba don abin da ya ƙorace ka ya dame ka yawaye ya zama tawajjo ai ah, to yanzu misali wani jefe ka da miliyan ɗari misali ba ka yi rinsa ai farin ciki ne wanda kuma ya zama wani abu daban to ai shi ya zama tawajjo tun da sai ka dinga sahu ma a cikin zalara shi ne tawajjo alwajjo damuwa ta a tarhim in an ce tarhim ma'anan shi tarqiq saukin abu wani mai kima na ce laha basharun مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزل ينا يا بن محبوبته كذا ليه فاتت هذا كما الحريري كما يزن في ما لها سنة يعني منطق يعني آه، حاجة تانية انت قول باجي تشيني معنى الرخم الترخيم لو شيكو صوتي فأما أبن دا أكي نفي دا شيء أنا شكين آه، النحو شيني حسو آخر المنادى أشار كرشان حرفي نمنادى أما بشرط أن يكون أربعة أحرف أو أكثر بشرط أن يكسن شيء حروفي هؤني كو سما لهدو كمان خامس تقول حروفين هؤني بدا هدو كان أي شارع سين كشي يا خامي إيه. كمان صاحبون كان أي شارع باون كشي يا صاحب هذه قبورنا تملا الراح بفاين القبور من أهد عاد هكا فاطمه كان اشاره تاول كشي فاطمه افاطمه مهلا بعد هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرني فاجملي كذا يا شاري تو هكا سعاد sai ka share dalon ka ce ya su'a to wannan shi sai a ce da shi munada murakham yani shine munada wanda aka share karshen sa to sai malai ce tarhima nahdhif akhir al munada yana ce tarhim shine ka share karshen munada ba kuma dini koko na wancan na asali wannan munada kowane iri lakin bi sharti an yakuna arba'ata ahruf ko da na duba ne ko ma wane ne shi كوما واي أما بشرط أن يكون أربعة أحرف أما ما يعرفه كمان سيد باك يمشي ترخيم لا نعم. يو أربعة فصاعدا هنا جوا سما إتو زاني بغانا كنسا مركب ثلاث أنواع إما أن يكون مزجيا أو إضافيا أو إسناديا تو التركيب الإضافي والإسنادي شي بقى ماشي تركيب كمان شاب قرناها كذا إسنادي ني با أي مسا تركيب كمان إضافي كمان عبد الشمس با كي ماشي تركيب أما مركب مسجي shi wannan kana yi masa kamar mahadi kare ka ce ya mahadi kamar hadramaut ka ce ya hadra yani za a share al'ajus kun san asabar shine farkon al'ajus ne karshen to kana ce ya hadara ya bala ya ma'adi duk wannan kana yi amma tarkib isnadi da idafi wannan ba za ka yi ba na? eh sunan ya kubuta eh to shi ne ma ce tarhima nihdith akhir al-munada in an ce tarhim ka share karshen munada ka ya su'a kamar dai ka ce ya su'a fi man da'a da a cikin wanda ya kira su'adu ga ya share karshen to shi ne ce saki babu kaidi ya halatta suna musamman ga wanda ya zo da tawo kamar fatimatu za ka share ka ce fatima aishatu aishu ko da ke zai zo mana bayani gaba kaɗan لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر yani lokacin من ينتظر su suna saurari su ga su bi harafin da ya rage a kan karshe bayan an من كرشي fatimatu wani wasu limin mun kirshi to su ba su tamfarin da shi ba su canzawa shi ne lokacin mani tazir wanda shi harafin da ya yi same shi ya kan bashi da wasalinsa shi ne kai sai a fatima amma kuma akwai lokacin man la yantazir shi inda ya share sai ya mayar shi kuma wasu ɗaya ga dama kamar zama to shi ne wasu ke rawaitowa a fatimu ka rasa shi wannan lokacin malla ya tsaro shi bai saurari ya jira mai yi ya rage ba bayan ya share mu bai ji wannan jais jais ya aish zalla ka ce wannan aish eh. aish eh to ai ji ba ma eh ai anan da yake waqf ne kai yanzu kana da daman kai yadda kake so da shi ko dai ka ce ya aisha ala lokaci man yantabi ko kuma ya aishu ala lokaci man la yantabi So da zo ce ya aisha eh haka shi yace ai saboda waqf ne ya aish ya wanda wasu ne ya yi gara saboda yawa yawa saboda akwai lokacin man yantabi wa lokacin man la yantabi ka bayyana amma da sai abin da tabbata yayi bakin malam tunda yayi zai kowa sunan namiji kamar aminatu amina eh idan idan misali mutum ya mai shiga ya faɗa cikin ruwan tuban na ai kai zai sabon roma hmm. don ba ya share aminatu sai da ciya aminu kuma shi da mutum eh to amma za a gane saboda ai yawa dole a samu harfin nida saboda in namiji ne ya ami kaga nunu za ta tafi amma mace ya amina ko aminu dole kuma za a samu harfin nidawo ba laps cikin malam ya halatta din a alija din tabbatar in amin da faɗa ya halatta tabbatar da shi gaba ɗaya eh. wanda ya ba a abin ba a da halatta wanda in dai ba na kawo wani siyaki a gaba da zai zabi da masu bari tun da shi ba na gaskiya ne wala baka za samu laps in ka ce ya aminu ya sahu an yakuna Amina min zakar ka gane yawa sannan kuma ka ce ya aminu ya sahu an ya kuna munada murhaman li amina li amina hmm. ko da yake ita amina ce ba mu ne muka lalata shi aminu amin ita kuma amina <laughs> so ba ba eh ya amin yawa eh. muna fahimta to malamin tabbin ja lokaci hu mutlaqan fi kulle ma ka halatta shi saki babu ƙa'idi a cikin duk wani suna unnisa bilha wanda aka mashi ta anisi da ha'u kamar aishatu fatimatu jariyatu shatun duka ya halatta ka ce ya jari ya sha ujini kana ya faɗi mana aqimi zauna ya aish ya fatim duk kowane suna unnisa bil ha in dai an mashi ta shi da ha'u na ana ma shi ta'un ya jama'a eh dan saboda kun san inda waqf ana mai da ta'un ha'u to abin da kike kenan wallazi qadiru khima to gashi ne zai fara maka bayani shi sunan da ake wa tarhim ake cire shi to bihasiha hasfiha ma'ana da share ta ka ci ka sa masa abin da ya dace ka bashi ba'adu bayan share ta ko dai in kaso ka bashi wasalin da yake a kansa ko kuma in kaso ka canza shi ne lokacin man yantazir wa lokacin man la yantazir yawa wallazi qad rukhima bi da share ta ita wace ce ha'u din nan kenan wa firhu ba'du ka cika sa abin da ya dace bayan haka wahula sannan malam kai hatara da me za ka yi hatara tarhima ma min hadhihi alha qad khala yani ka gargadi yin tarhiwi wa sunan da bai da wannan ha'un din wahula tarhima ma min hadhihi alha qad khala dan can ba ya yace waje wuzanu mutlaqal ba duk sunan da yake zo da ta'awun to yanzu wa wazula kai gargadi tarhima ma min hadhihi ilha kadikala ma'ana kina ashe akwai wasu sunayen da yake su kuma in ba su da ta'awun yaya ya kamata su zamo kafin a yi musu nida'ul murakka ko nida'ul tarhim ba wanda ba na na'am malamai kuna fahimta kuwa yawa yani an ce duk suna mai ta'un ko ma nawayi sawa'an aqilan kana am ghayra aqil ko na mai hankali ne ko ba na mai hankali ba jawizan ga mutlaqa to amma kuma yanzu sai ce wazula kai hattara tarhima ma min hadhihi ha kadi kai hattara yi wa sunan da ba shi da wannan ta'un din tarhimi ka a hankali kenan wanda bai da kawun akwai irin ka'idojin da muke so to su ne za mu ɗauka wani irin ka'idoji ne muke so wasu wulan da bai da tawo <laughs> mun fahimci na yawa malam bayanin da suka ci kabilar zanzamin yalewa marhaba ka'idar yin annulba ga mausul amma da bai da alifin da lamu suka ce dole sai to ya shahara da silasa. zai yi dama ya bai da sila ai ba zai yi dama ya bai da sila muke gani saboda inda ya ce wa ma sai an kawo lama kowa ma zai yi wani bai da sila matsalar ya zo kawai shi kadai da sila ba zai yi ba haka dole a samu sila amma abin da suke magana ka san sila din kar da kunu kamar kaman ja'a ya indi ja'a alladhi عندي كاد انا عندي ظرفه بس لا بس ظرفه مكاني كان انا تعشي أقول تقدير معذوف جاء الذي استقر عندي كذا أنا بإشارة لسنة سبع أما دون اسم الموصول يجب أن يشتمل على صلة أما الصلة قد تكون مذكورة وقد تكون محذوفة تقول أنا جاء الذي عندي sila din ba a same ta ba amma anan wa man hafara bi'ra zamzama gashi nan ta zo karar to shine abin da yake magana da ishtihar din eh mun fahimta kuma kuma ce malam wa wala ba zai da matsalar na da an wala ba zai da din na ku dai asalin abin da aka yi abin nan a farko shi wacce baya cikin mutum kawai an zuwa sani ko kuma ya fi shi a yanar wa wala in ka ce wa wala ba zai da matsalar eh tsakanin gulama da zaida din eh ne asalin wanda ake mauludi ba eh zaida zaida shi aka ma shi aka ma nudba idan da ba zai da ba na ce ba gulama shi kenan shi kenan muna ƙarin da su shi fitar na baya alif da hawa eh da da wa gulama ni yaro na ne nawa wa gulama zaida shi gulam ne shi kawa ba zaidu ba kai can dan zaidu waye kama dan kama ba shi zaidun ba kai can dan zaidu a yi rani shi da wani sirrin to kawai munadal mandu shi ba da bayan a eh munadal mandu wa mudaf shi munadal eh wa mudaf abin da yake wala da na ce munadal mandu munada mandub wa huwa mudaf sai eh. da زيدا لذا مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف المناسبة يعني أي ذا ألف مناسبة لوانين يوا فتا ذا مناسبة لألف تولنا مناسبة إذا تعنى موتي وغلام زيدية مثالي سبب لوانا مناسبة kuma in zaka share ka ce wa ghulama zaidin kama wuta shi kaga ya fito kara ba da ba sai na akwai nan ai ga harafin ta nan yazo wa din nan ai ko da alifun yazo ko ha'ur yazo ba wani abu bane wannan wannan an kara shi ne lijamal ita ce dai harfin nun ba daga nan na ga wuri gane ka fahimta yau to zaka an ka lokaci mudaf ilai مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للمناسبة أو على الألف المناسبة سنة والألف للسكس بنا للندبة كوكما كتير زائدة يو والها للسكس eh mala ya riga kamala ka san sahibi shi ne kullum suka zo sai an ta na'am ai shi wannan magana da kawo wannan misalin kawo na'am sai nake gani ita duk ɗin ta ɗauku ne a ƙarshe ya mula ba zai da ƙarin da muka yi Na aka kunu duba ɗin ya zo wajen mu abin da mu za ku leke ya mula ma zai da to na ce wa zai da to sai kuma ce wa gula ma zai da yanzu na son ka fasa min juna ya gula ya kai cin ɗan zai to to a hausance na ce kai kai zaidu da kuma kai can ɗan zaidu wane ne na zama ba ma kone na dama ɗan zaidu to ai shine wanda din ai ai ka samu nan ne wancan alif din da ha mala baka da tafi da kai ai yace maka ai wannan ba shi bane eh, al-ibra hinak ba na ke lura ba oh. waye harfin ne da ya shiga masa tunan ka zo iraki ma nan za ka fara kaddara karawa kalla <laughs> karawa kalla to insha Allah bai tambaya ko ba yau mun dan ja karatu sosai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa